الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألفت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا أقطع ويوجب لنا نافلة مزيدا إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka yi jawabi cewa insha Allah wannan majalisi mai albarka darul hadith cewa zai karbi bakuncin malumanmu na jama'at izatul bid'a wa iqamatus sunnah a karfe tara na aiki wato dare to ga shi hannun can waje wanda malam mai gabatarwa shine eh, malam muftar lukman mai barno ah, muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu fa'idanci da abin da malam zai faɗi a wannan majalisi da albarka. Wal yatafaddal mashkuran ma'ajuran. الحمد لله الحليم الشكور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يؤمن ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشير نذير وسراج منير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أهل الجد والتشمير وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana tsara bayyana godiya ga Allah madaukin sarki wanda a cikin datarwarsa ya haɗa mu a wannan majalisi mai taron albarka wanda ke take na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gidan alkhairi shi da gidan da lantukan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke yaduwa da kuma karanta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan majalisi mai suna da hadisi muna ƙara wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da shi sannan kuma ya sa ma'abokansa su dore akan wannan kyakkyawan aikin da suke gabatarwa Allah ya sa ya zamanto mana garkuwa daga fushin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan dare na yawon ahad wanda ya shiga bakwai ga watan jima'a da kula hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daga cikin makasurin haɗuwar mu a irin waɗannan wurare shi ne tunatar da kawunan game da wajiban da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta a kanmu da kuma wa'azantar da kawunan game da makoma da Allah subhanahu wa ta'ala ya da domin sakayyar ayyuka. Babban abin da za mu yi kira zuwa gare mu a wannan dare shi abin da